Kamaru wacce ita ce mai masaukin baki mukaddashin firimiya Ahmadu Ali ne ya wakilce ta, yayin da ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya wakilci ƙasarsa. Ƙarƙashin jagorancin Mr. Chambers sassan biyu sun sake nazari kuma sun amince kan muhimmancin warware dukan batutuwa ta wajen fidda taswira da zai bada fifiko wajen warware inda aka fuskanci gardama cikin gaggawa da kammala shata kan iyakoki da kuma fara aiwatar da ayyukan more rayuwa ga mutane da canjin kan iyakokin ya shafa domin ƙarfafa musu gwiwa da kuma sake samar da kuɗaɗe a asusun da aka buɗe na musamman domin kammala sauran ayyuka da suka rage. Ina marhabin lale ga irin kyakkyawar hali da shugabannin tawagan ƙasashen biyu suka nuna. ina kuma yaba musu saboda dukufar da suka yi na kammala shata kan iyakoki da kuma ba da gudumar gaggawa ga al'umma da wannan aiki ya shafa in ji shugaban kwamitin Mr. Ibn Chambers. A nasa ɓangaren shugaban tawagar Kamaru mukaddashin firimiya Mr. Ahmadu Ali ya bayyana kudurin gwamnatin ƙasar na yin aiki da duka ɓangarorin wajen warware batutuwa da suka rage saboda aiwatar da hukuncin da kotun ƙasa da ƙasa ta yanke. Da ya yake magana ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya sake nanata kudurin ƙasarsa na ganin an kammala shata kan iyaka a yanki mai tsawon kilomita ɗari. kuma za ta ɗauki dukkan matakai da suka wajaba wajen tunkaran sauran batutuwa da suka rage. Taron ya amince da jawabin bayan taro ya kuma yadda za su sake zama cikin watan Nuwamban bana. my oh. Mama, Martin, oh.